Yau ne mai kamfanin Facebook Mark Zuckerberg ya tofa albarkacin bakinsa dangane da takaddama tsakanin kamfanin wayar hannu ta Apple da hukumar FBI inda hukumar ta buƙaci kamfanin ya ba da damar kutsawa domin ɗaukar bayanai daga wayar mutumin nan da ya kai hari kan mai uwa da wabi a jihar California ta ƙasar Amurka. Zuckerberg ya ce muna tausayawa kamfanin Apple a wani taro da aka gudanar a birnin Barcelona. Shugaban ya ƙara da cewa ya yi imanin da killace bayanan kowane mai amfani da wayar hannu, amma kuma taimakawa gwamnati domin samun bayanan sirri musamman akan harkar ta'addanci abu ne da ya kamata. Nauyin ya rataya a wuyan kowa duk da cewa akwai manufofi da dama da suka haramta ba kamfani damar ba da bayanan jama'ar da ke amfani da kayansa ya kamata duk wani yunkuri ko wani abu mai alaƙa da ta'addanci a shafukanmu ko kuma mahajojinmu mu kawar da shi domin bai halarta ba. Takaddamar da ke tsakanin kamfanin Apple da hukumar FBI ta ɗauki sabon salo, kamfanin WhatsApp da Twitter da Google da Microsoft ma sun bayyana rashin goyon bayan hukumar ta FBI a fili.